A halin da ake ciki yanzu a Najeriya kuɗin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin ƙaramin ma'aikaci da masu ƙaramin ƙarfi. Haka kuma hauhawar farashin kayan ya sa ƙananan 'yan kasuwa cikin fargaba da zulumi ta yadda mutane za su iya mallakar kayan abin sayarwa a kasuwa. Hakan ya sa 'yan kasuwa musamman masu ƙaramin jari jarin nasu yake karyewa sakamakon tashin kaya a wurin tsari da yawan karɓar bashi daga wurin masu sayan kaya. Na shiga kasuwar ƙaura da ke babban birnin birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan suke inda 'yan kasuwan suka bayyana yadda farashin kayan yake hawa da kuma dalilai. Sunana Suleiman S. Moriki. Farashin kaya a yanzu alhamdulillah akwai wa'anda suke saukowa su kuma suna hawa. Irin tattasai, tarugu sun sauko, albasa kuma tana hawa da ari. Abin da yake kawo hawa farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya. Ba a barin manoma suna noma kamar yadda suna yi da. Idan gonarka akwai na bakin gari wanda suke cikin jeji sosai barayi sun mamaye wajen ba za ka samu dama ka noma su ba ga baki daya. Sunanan Lucy muna sa da su shinkafa, wake, masara da sauran magi. Da muna sa da shi dubu daya amma yanzu ya shiga dubu daya da dari biyar. Kamar mudin ita shinkafar waje fa. One five da amma yanzu ya shiga one eight. Da muna sa da wake am. Dari tara amma yanzu ya zama one five. Akwai su irin man gida da ana sa da man jadin nan. Eh, six thousand amma yanzu ya shiga seven five. Yau kin je kasuwa ki ji price din ya canja. Yana ta kara ko da rana yana ta kara. Wani magidanci mai suna Ibrahim Muhammad ya ce halin da ake ciki na tsadar rayuwa kan kawo sabani tsakanin iyali. A da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karban naira dubu ashirin da biyar a wata to zaka shiga da ita kasuwa zaka yi cefane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukan ka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka. wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira dubu ɗari kake karba a wata to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yadda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka to idan ba a kai zuciya nesa ba sai kaga irin wannan lokaci da ake yi magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu sunana Salisu Shu'aibu kusan komai ya daɗa kuɗi sannan kuma albashin naku ma'ana a turance ba a yi review ɗinsa ba yadda ya kai cewar ba za ka rinka ganin tsadar abubuwa ba wani lokacin an baka albashi albashin naka ya zo hannunka zaka ga cewar da ka dan sai wani abu sai ga ya zama rara ka san akwai kuɗin mota akwai wane ne wallahi wani lokacin albashin baya ma kwana biyar kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana biyar gaba a nasa bangaren awal kabir indabawa ya ɗora alhakin halin da 'yan najeriya ke ciki na tsananin rayuwa ka cokan akan gwamnatin kasar ina da shekara kusan hamsin da hudu amma tun da nake ne a rayuwa ta, ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan yin shugabannin najeriya suka je mu a ciki ba na je burkina faso na je niger na je ghana na je togo na je benin amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwar da ake ciki na rashin abinci ba kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da nake ganin ya ja wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda ban san dalili ba zalunci ne ko menene ya kawo amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci ya sa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan nan wannan lokacin ya sa muka shiga cikin masifar rayuwa duk da haka 'yan najeriya da yana ganin za a iya samun sauƙin rayuwa idan har gwamnati ta tsaya tsayin daka wajen yin abin da ya dace yayin da wasu ke ganin gazawar gwamnatin kasar wajen dogaro da man fetur alhalin kasar tana da arzikin ma'adanai da kasar noma Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya